sati biyu da ya gabata in ikon Allah malam da kansa ya ce ya ba da hutu na sati ɗaya da wuce sannan satin yau kuma za a ɗan kwankwashi kawunan mu a matsayin mu na mutane wato ɗan adam wanda dama sunan takin lafiya kamar yadda malam ya sa mata waye ɗan adam ko kuma halayyar ɗan adam wanda wannan malam da kansa shi ya ba mu wannan dama wanda ya sa mana wannan rana a matsayin zai mana wannan lafiyar albarka gaskiya babu abin da za mu ce da Allah sai godiya kan wannan musamman kuma ana samun sakonni da yawa na fatan alkhairi da kuma jin daɗin abubuwan da suke faruwa a kan wannan karatu da malam ya mana na cikin littafi da albarka da ya gabata sannan kuma ga kuma za a yi mana wannan matajiya da albarka ta ci gaba da karatu da kuma za a ɗora bayan wannan waka mu mutanen nan unguwar muna fitan alkhairi ga wannan <clears throat> alkhairi da ya zo mana kuma ba na rike wani lasifika ne dan na faɗa mana malam malam dukkanin mu min mu ne ɗalibai daban-daban a bangarori na majalisai daban-daban da suke karatu a gurin malam suka biyo shi don jin wannan lacca ko abin hajjira ya zo mana sadaka saboda haka muna fatan mutanen da suke wannan yanki ko wannan area za su ba da haɗin kai don a samu wannan nasarar gudanar da wannan lashe lafiya a kuma gama lafiya fatan mu duk wanda ya zo wannan guri daga nesa da kusa kowa Allah ya mai da shi gidansa lafiya Allah kuma ya malam jagora kan wannan muhabara da za a gabatar sannan kuma Allah ya sa abin da za a amfana za a faɗa ya amfane mu a aiwar mu ta duniya da lahira assalamu alaikum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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأخ كل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya samu wannan rana ranar wato ainihin bakwai ga watan hudu rabi'un tsani shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da hudu da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da garin makka zuwa madina wacce ta zo daidai da ranar sha bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi isa alaihi salam kamar yadda ta sanarwa ta gabata cewar insha allahu ta'ala a wannan rana ni a matsayin kuwa ɗan uwa ɗalibin ilimi abubakar abbas zan ƙare mu da bayani akan abin da ya shafi lacca da muka mata suna ko take halayyar ɗan adam ma'ana halayyar mutum idan ka koma wa harshen larabci za ka tabbata cewar ana kiran mutum da al'insan wannan suna na mutum al'insan in ka koma neman fassarar me yake nufi kuma za ka tarar da ana cewa shi ne bawan da Allah ya samar ya kuma busa masa rai ya ba tunani shine mutum shine dan adam Ba wanda Allah ya samar ya busa masa rai ya kuma bashi tunani wannan shine mutum wannan suna na al-insan da ake gaya wa mutum da larabci suna ne ga manne zaka iya kallon mutum guda daya namiji ka ce masa insan ka kalli mace guda daya ka ce mata insan ka duba ayari dandazo na mutane ka ce musu insan su suna karba wasu lokuta kuma akan yi jam'insa sa da unas ko ai jam'in sa da anasi dalilin da ke tabbatar mana akan da wannan Allah subhanahu wata'ala cikin littafin sa mai tsarki suratul naml aya ta shida, yana hakaito mana bayanin abin da ya gudana tsakanin annabi lot da jama'arsa kasancewar annabi lot da jama'ar gidansa waɗanda suke tare da annabi lot suna kan abin da Allah yake so bisa koyarwar manzansu annabi lot sai sauran jama'ar gari da ba su karɓi wannan kira ba suke ga su tafiyar annabi lot da iyalansa ba ta musu ba sai suke cewa akhriju ala lutin min qaryatikum ga mafita ku fitar da zuriyar ko jama'ar gidan annabi lut da shi kansa daga cikin garin ku, kawai ai musu kora fata-fata daga shi har mutan gidan nasa innahum ulasun harun. me dalili me laifin su su ai mutane ne da suke jin su masu tsarkaka ne su ba za su yi abin da Allah ya hana ba su gyararru ne kin tsatsu ne wannan fadan haka ya samo asali tsakanin na kirki da na banza tun mahaifin mu annabi Adam da Iblis kuma haka zai ci gaba da tafiya har a naɗa kasa na kirki bai jin daɗin zama da watsatse watsatse bai son garin na kirki a kusa da shi domin yana ganin shi ya jawo ake kamatarsa da duk an yi riga ɗaya an tafi bai ɗaya da ba a ga laifinsa ba ai mutuwar ya dama kaka ce to me yasa ba zai mutu ba su tafi gaba daya a kaka shi ya jawo aiki aibata shi to wannan aya ta take gaya mana abinda mutanen annabi lut suke faɗa game da annabi lut da kuma iyalansa suka ce innahum unasu yatatahharun kalmar unasun jam'i ne insan in ka tafi kuma wato cikin suratul furqan aya ta 48 zuwa ta tara. Allah subhanahu wata'ala yana hakaito mana yana gaya mana cewa wa anzalna minas sama'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan mayta wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya kathira Allah yake cewa kuma mun saukar da ruwa daga sama mai tsarki mai tsarkakewa me hikima saukar da shi da muka yi Allah ya ce ya bihi baldatan maita dan muraya garin da ya kekashe ya mace da wannan ruwa inda kowa ina cikin tsitsitsi ya za a ya za a na ruwan ma zai sauka hankali na tashi gari yayi wato anin ya zama fako ya zama wato kai ka ce wani dutse ne wani gurin in ka sa wato anin diga ka kasara sai ka ga walƙiyar wuta Allah ya ce to muna saukar da ruwa dan irin wannan gurare dan mu raya garin da ya mace ya kashe ya bushe hikima ta gaba wa nusqiyahu mimma khalaqna dan kuma mu shayar da wannan ruwan ga abubuwan da muka halitta wanda suka haɗa da al'aman dabbobi wa anasiya kafira da mutane masu dimbin yawa sai aka ce musu anasiya aka to ko kace unas ko kace anasi duk jam'i ne na insan to mun ji waye mutum sunansa da jam'insa wai daga ne ma aka fara halittar mutum kuma waɗanne matakai ya riƙa bi bayan samar da shi a dangane da abin da ya shafi dorewarsa da ci gaban zuriyarsa Allah subhanahu wata'ala cikin suratul sajda aya ta shida zuwa aya ta tara sai yake cewa da mu zalika alimul ghaibi wash shahada ayoyin da suka gabaci wannan ayoyi Allah yana gaya mana abin da ina halittar sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu sai yake cewa zalika alimul ghaibi wanda yayi wancan abubuwan da ba ne iya yin su sai shi shi fa ne masanin abin da ya koyi ga kowa wasu shahada masanin abin da ya fito fili kai da kake ganin sa ma ba ka san abin ba yadda shi ya san shi al rahim mabuwayi wanda yake mai jin kai da ya game bayansa nagartattu da suke bin sa sau da kafa Allah sai ci gaba da cewa allazi ahsana kulli shay'in khalaqahu wanda ya kyautata halitta duk abin da ya halitta wa bada'a khalqal insani min tin sai ya fara halittar mutum daga sabo daga ƙasa thumma ja'ala naslahu sannan sai ya sanya zuriyar dan adam ɗinta ko adam ɗinta da i daga ƙasa na farko sai ya sanya zuriyarsa min sulalatin min ma'in mahin daga tataccen ruwan mani mai raunin gaske saboda yawansa bai ta kara karya ba yadda yake fitowa daga jikin dan adam din lokacin da zai tafi inda zai tafi zuwa ga mahaifa ba wani yawa ne da shi ba kamar majinar da zaka fata haka zai fito to guda nawa yake ba da yawa ba ne da za a ce ruwa ya karfi ya tafi da wani ko sai ce mahi ne launin gaske to haka wato zuriyar annabi adam suka rika tafiya shi an yi shi da kasa wannan ƙasar daga ita kuma Allah ya rika samar da zuriyarsa daga tataccen maniyin da abin da wannan ƙasar take kunshe da shi thumma sawwahu Allah ya ta sannan sai ya rika daidaita sannan ya daidaita halittar mutum wa nafakha fihi min ruhi ya busa masa rai daga cikin rayukan da ya halitta dama mun ce shine bawan da Allah ya samar ya busa masa rai ko wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida Allah yake kuma da yi mu sai ya sanya mana ji ya sanya mana gani ya sanya mana zakata da zamu rika hankaltar abubuwa shine wanda yake tunani ne hankali yake tunani Allah sai ce amma duk da haka qalilan ma tashkurun kadan ne kwarai daga cikin ku suke godiya Allah ka sa mu cikin to wannan aya ta gaya mana asalin halittar mu daga ƙasa daga nan kuma sauran zuriyar annabi Adam suka rika samuwa daga wato tsakan annaba adam da waɗanda suka biyo ƙarƙashinsa ta hanyar wato mani tatacce mai rauni bayan wannan idan muka tafi cikin suratul hajji Allah subhanahu wata'ala yana ambata mana aya ta biyar yana cewa ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al ko mutane idan kun kasance cikin halin kwanto game da abin da ya shafi tashin bayi da Allah zai yi ranar alkiyama to bari ne muku ku koma baya ku yi waiwaye adon tafiya ku sani cewar fa inna khalaqnakum min turab da fa daga ƙasa muka yi ku babu su tushen ku uban ku na farko daga ƙasa aka yi ba shi ba dalilin sa aka samar da shi daga ƙasa ko kuma min nutfatin sannan sauran zuriyar su aka ka samar da su daga dugon mani kuma min alaqa wannan dugon mani sai rikide zama gudan jini kuma min mudghatin sannan daga gudan tsoka sai rikide koma ya zama tsoka mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa akwai wacce take ita wannan gudan tsokar mai cikakkiyar halitta ya zama dan taye cikakke ya kai irin yadda ake so na cika akwai kuma wanda yake gairu mukallaqa sai bayan an samar da shi ya zama gudan jinin ba a tsara za a busa masa rai a halitta shi ba sai a yi ƙwarinsa linubayyana lakum Allah ya ce mun yi haka dan mu bayyana muku cewar wanda ya iya yin wannan aiki abu ne mai sauki ya tashi wanda ya samar bayan ya rasa ko Allah yake cewa wa nuqirru fil arhami ma nasha muna tabbatar da abin da muka so tabbatar da shi cikin mahaifa shi sai mu bar shi ba zai bare ba ba zai lalace ba ila ajalin musamma zuwa ga wani lokaci abin ambato da aka ɗeba masa wata tara zai daga nan ba zai ƙara ba bakwai aka ƙara zai a ciki daga nan ba zai ƙara ba shekarau ne in ya shekare zai fito shi haka muke ce masa wanda ya wuce wata tara ya tafi sha sha sai ka dana ce a ga shekaru yau ya duro e, ana za a samu ba za a samu ba Allah ya samar da shi Allah yake cewa thumma nukhrijukum isla sannan sai mu fito da ku kuna jarirai a ta murna ana ta farin ciki ta sauka lafiya shi ma kuma dan wallo tabarakallahu an haife shi lafiya da murmur har a ja auna a baku to wai ya zo da lafiya ba ku san yadda aka yi ko ai wanda ɗanta ya kai kilo kaza za a ba ta riga da zanin goyo da waye da waye asibiti na yi jama'a gari na kuma barka Allah ya ce za mu fito da ku a wannan zubin thumma litablugu ashuddakum sannan mu ci gaba da raya ku muna haɓaka ku don ku isa daidai ganiyar ku har sai ka ji mutuna cewa eh mu ne nan ko wai ƙarfi ya kai inda ya kai sai dai yake da kowa zai iya ja da kowa to Allah ya ce don ku isa zuwa ga wannan mataki wa minkum man yuraddu ila ardhil umr daga cikin kuma daga cikin ku kuma akwai wanda ake mayar da shi koma bayan halitta bayan ya kai wannan gani a karfin sai kuma ya koma yana yin baya ina cin baya ina cin baya kwatar da ike iya tsallaka da sai ta gagara tsallakuwa inda yake hangowa yanzu sai gagara hango shi inda yake hangowa sai gagara hango shi sai a waye gari wato hakan ya sa ya zama kamar jariri kamar yaro Bana mantawa ko wani bawan Allah dudu da rasuwar yanzu ko wata guda ba ido ana ce masa dan daura Allah ji kansa da rahama ya shekara ta kai ɗari da wani abu idan yana tafiya za ka ce yaro ne yake tata hannayen sun koma baya kirjin yayyo gaba saboda mai an maida shi koma bayan halitta rayuwarsa ta tafi ta tafi ta tafi hatta kuma tana da baya da baya irin abin da ida kafin ya kawo ya karfi ya koma shi ike yi yanzu to akwai wanda haka zamu mai da shi kai la ya'lama min ba'di ilmin shay'a domin a waye gari ya koma bai san komai ba bayan da ya sani in ka zo za ka yi hirar abin da aka yi da shi shekara hamsin sai rika cewa ai na ka samu wannan labarin kuma da shi ya bada labarin ya mamanta ba zai iya tuna yanzu za ku yi abu da shi in an jima ka dawo kana magana sai ce dawa aka yi ha da dawa aka yi ko ba da shi shi shi kare da rai ya manta ya zama kamar yaron da in aka yi abu yanzu ko zaka ce da shi abu zai iya tuna ma ba to akwai wanda haka zamu mai da su to wannan sune matakan da dan adam yake bi ta kansu bayan asalin samuwarsa daga ƙasa to zuriya kuma ga matakan da suke daga wannan zuwa wannan daga wannan zuwa wannan har Allah ya iko Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaita hadisi wanda aka karbo daga sahabin Annabi Abdullah dan Mas'ud Allah ya yarda da shi yake cewa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce Hakika kowane ɗayan ku ana tattara halittarsa a cikin mahaifiyarsa tsawon kwana arba'in yana ɗigon mani takuɗaɗɗe daga na mahaifiyarsa da mahaifinsa sannan ana haka sai ya rikide ya koma ya zama gudan jini shi ma kwatan kwacin waɗancan kwanaki kwana arba'in bayan haka sai ya rikide ya sauya ya koma gudan tsoka shi ma kwatankwacin waɗancan kwanaki guda arba'in arba'in sau uku za ta baka wata hudu mai kyau lafiyayye waɗancan matakan duk sanda zai tashi daga mani ya koma gudan jini to kwanan ne uwa za ka ganta a cikin wani yanayi ita ce tsaddayin ita ce tashin zuciya ita ce abin da ake jin ɗoyinsa ita kuma shi take shaƙa haka za ka ta gani ita ce ta ci ba? ta ce ita wallahi magarya take so da ma za ta samu kurna kuma da ta ce ɗaci take to haka za ta rika samun wannan sauyi abinci da ta ci ta amansa abin da take so yanzu ba ta so wanda ba ta so shi take so to waɗannan haka za a taho a wannan yanayi annabi yake cewa idan aka samu wannan cikakkun kwanaki arba'in arba'in guda uku na wata hudu sai kuma a turo mala'ika sai ya busa rai ga wannan wato gudan tsoka bayan ya busa ran sai a umarce shi da rubuta abu hudu sai rubuta iya arzikin da zai ci a duniya ruwan da zai sha lita nawa ne shinkafa dangote buhu nawa zai ci an gane ko sukari nawa zai sha gishiri magi duka sai an rubuce kaji alimul ghaib wa shahada alimun bi zati sudur wanda ya san komai kididdiga duk za a yi a rubuce duk abin da zaka ci sai kuma a rubuta ajalin mutum iya kwana nawa ko shekara nawa zai yi shi ma za a rubuta wanda zai tsufa ya tsufa ne wato ani rabin shekarun da wasu suka suka tsufa yayi ne ɗan kadan haka kowa da nasa wani ma haka za a rubuta masa rubuta masa da ya faɗo ya kuka zai ci haka za a rubuta ana manna ai yayi kuka masha Allah tabarakallah a daga sai ce ai ya koma to sannan kuma sai a umarce shi da ya rubuta irin aikin da wannan bawa zai yi ya rubuta arzikinsa ya rubuta iya kwanakin da zai ko shekarun da zai sai kuma ya rubuta aikin da zai katafila ne ko ba katafila ba an gane ko yi eh, haka yake kowa da abin da zai yi wa shaqiyun aw sa'id wa tsatse ne ko nagartacce ne mai arziki ne ko matsiyaci ne za a rubuta duk a fayil din da ba a gogewa ba kuma a sace shi za a rubuta to dangane da abin da ya shafi wannan matakai da muka ji manzo ya rika fayyace mana abin da ayoyin suka gaya mana sai ya gaya mana wannan maganar da Allah ya faɗa zariyar annabi Adam suna koma ana samar da su daga tataccen mani sai ya gaya mana shi ma yin ga kwanakin da yake ayoyin ba su gaya mana ba ta gunnan gudan jini sai kace ce ga kwanakin da yake ba a gaya mana a can ba tsokan nan kwana nawa za ta yi ta canza a musa mata rai ayoyin ba su gaya mana don haka in baka hada hadisi da qur'ani ba za ka fahimci qur'ani wannan ita shine tafsiri gangariya daga bakin manzon da aka aiko da qur'ani yi bayanin abin da za a fahimci qur'anin da kansa to shikenan mun ji yadda aka samar da annabi adam mun ji yadda ake ci gaba da samar da zuriyarsa wasu kuma daga ciki tun da wannan da aka faɗa mana daga daga mani din namiji da na mace ake samar da majority ko mafi yawanci ɗan adam to akwai kuma ɗaya ikon Allah na samar da annabi Isa da aka yi daga uwa babu uba daga kun fayakun dan ya gaya mana ki sanar da mu cikakken ikonsa na ya samar da wanda ba uwa ba uba san farko sai kuma yake samar da masu samuwa daga cikin wannan zuriya daga uwa da uba kuma dan ya ga mana to kai ba lalle fa sai sun hadin za a iya samun mutum din ba ba dan haka sai mana wani daban ba uban sai dai uwa an fahimta ko dan ka san cika ikon sa sabanin mu yanzu duk abin da aka bincike aka ce sai an hada negative da positive to ban baka hada ba zai ba zaka gaba daidai ba Ya ka kama wayar wuta iya zallan wuta ka kasa gani in baka toye ba ko amma shi Allah yana da damar yi haka to da shi ya isa da positive din shi ya isa da duka gaba to da ya samar da dan adam a wane ne ya samar da shi saboda abubuwan da ya halitta ya yi su matsayi matsayi mataki mataki yanayi yanayi da ya dutse sai shi kakkarfa ka daka ka karya kafarka ka gwara kai ya fashe ko kaga kakkarfa aka yi shi kuma ya wasu abin ma kama ka ka dubi girman sama ka gani kana gano bangaren da aka faro ta na can bangaren haka ko na haka ya girman ka gani to ka kalli ƙasa iya adadin wanda suke ɗauke da su in kai aka ce kai wato foundation ɗin da za zauna a kai ya kake jin kuma ka duba girmanta ka duba yanayin abin da suke kanta da duwatsun da mutanen da komai din su suna kanta to yayi wasu manya yayi wasu ƙanana yayi wasu karfafa yayi wasu raunana a wani bangaren mutum ya fado daga nan zamu fara jin halayya dan adam farkon lattan Allah ya bada wannan amsa cikin suratul nisa aya ta 28 Allah subhanahu wataala sai ce yuridu Allah an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu dha'ifa Allah da kansa yake cewa Allah na nufin ya sauƙaƙa mana Allah na san ya sauƙaƙa muku ko bayinsa musamman ko ƴan adam don haka wa khuliqal insanu da'ifa an halicci mutum a halin kasancewarsa da rauna da haka a bangaren rauna na muka faɗo to wanda yake da rauni dan Allah ina nashi ina gwamu numfashi ina shi ina tunƙahu ina shi ina mune nan da mu ake ja kaɗin kuwa ka tuna fa yadda kuke yi da sauro ko kuɗin cizo zai hana ta sakat amma ta kake ga mu nan mu ne nan Allah ya ce wa khuliqal insanu da'ifa an halicci mutum zauna. mutum rarrauna ne ta kowane fuska ta fuskar tsira halittarsa mai rauni ne ah, ina za ka haɗa shi da giwa shi za ka haɗa shi da zaki ta kuma ko kura ya take masa an hadu karan batta ko ai ba kyau haka ta ɓangaren abin da ya shafi nufi mutum rarrauna ne duk abin da za a ce a jajirce a kansa to mutum yana da rauni a in ta bangaren abin da ya shafi kuduri ne da imani a tabbata akai ko a mutu ko a rai wani idan ya ga takobi sai sallama ya ce a taba haka mun bi ko ah, to kai da ake wakilta ka ce kowa ya ji an bi maka sun ba sallama ce ai kowa ya ji mu nan naku ne to wannan da ina tabbatar mana da raunin dan adam haka bangaren hakuri rauna ne in abu yana bukatar haƙuri yanzu zai nuna wato hasalar ah, to ba gashi nan ba nan ko yanzu da aka dawo da hanya nan ko shaida ne yadda guri zai zo ya cinkushe wani lokaci wani ya kasa hakuri na dan mutuna an wani ya fita sannan shi ya shiga to haka dan adam yake duk inda ka kalle shi da Allah yake wa kulikal insanu da ifa kiki da bai yake Na rauna ne halitta jikinsa yana da rauni wajen ya kudurce ma abu yana da rauni ijajirce idaji ayi abu ina da rauni ana farawa sai watsa to shi yasa sai Allah ya fara yin matashiya kafin ya gaya mana ya halice shi da rauni sai ce yuridu Allah an yukhaffifa ankum Allah na son ya sassauta muku ya muku rangwani ya yi muku sauki saboda me yayi ku rauna ne mai rauni sauki ya kamace shi ko kaga hikima ta ubangiji to ashe idan mutum yana da rauni sauki ya kamace to kaga idan kace zaka galla zaka sa tsanani to baka so ku tafiya da shi ba dan wanda yayi shi ya faɗi manual din yadda yayi shi yake bayanin kayansa ya ce mai rauni yayi shi shi ma da ya isa da shi ya ce a mu'amalarsa da shi sassautawa zai masa sauki zai masa to idan kai a ka na bawa kace za gwagwa-gwagwa da shi sai ya ji a jikinsa to za ku ji a jikin da kai da shi dan wannan raunin bai bashi ba ina nan tare da shi da shi aka yi shi saboda haka sauki da sassauci ya kamace shi ba tsananta masa ba wannan yasa Allah subhanahu wata'ala sai yakan sauƙaƙa wa mutum abin da ba zai iya ba yace la yukallifu Allahu nafsa illa wus'aha bai dora wa sai abin za ta iya wanda zaka iya ma da aka sama maka rashin lafiya sai ka ce to sallar da aka ce kai a tsaye to yi a zaune ai yi wannan a karatun mu da ya ga da tsayawa sai da ku soyayya a kwantar mu ko kaga da ana ga maka raunin ka in ya bayyana sauki ake sauki ake sauki ake idan abu dan adam ya gagara wato karɓar ta bangaren karfin sa sai a rangwanta masa sai a masa sauki dan ya tafi daidai da raunin da ya samu kansa saboda an san raunin ba shi yau kansa ba da shi aka halicce shi dan mu fahimtar wannan cewa ɗan adam hatta gurin wato azama wajen tinkara abu yana da rauni Allah wata ala cikin suratul ɓaha, yake cewa a Hidna ila adama min qablu falasiya wa lam najid lahu azma Allah yake mun umarci annabi Adam da cewa kakka kuskura ka je ka kusanci waccan bishiyar ka ci duk abin da zaka ci a aljanna an yarje maka amma banda waccan bishiyar ke ma matarsa kamar yadda muka gaya masa ke ma ya shafe shi da ke da shi kada wanda ya kusanci waccan bishiyar ba ma ya ci ba ka ije ko inda ci. Allah yake tun kafin mu hukunta abin da za mu hukunta masa sai da muka masa jan kunne muka umarce shi ba shi ba cin wannan bishiyar amma sai abokin fadarsa yake tab ba ta dalilin ka aka tsine min ba ai baka isa ba kai ma ko kai ma sai ka ji a jikin sai je ijefa musu kokonta ije musu a cewa ai ni mai nasiha ne ma gare ku ga kokarin masoyi gare ku ai waccan bishiyar da aka ce kakku ci dan kakku dawwama a cikin aljannan nan ne cikin mayamaya din kayan dadin nan ai dan kakku zama wato ainihin wasu mala'iku da ba ku da laifi wato shafaffu da mai shi yasa sai aka ce kar ku je gurin wancan bishiyar ah, ya wannan wanda aka ce maka sujada ya ki sakamakon ki aka tsine masa kuma yanzu yau shine ya dawo ne maka nasiha in ba irin rauni na dan adam ba ina karɓar nasiha wannan Allah sai ce tun kafin a zo a yi abin da zai faru muka gaya masa ba shi ba kusanta wannan bishiyar amma abokin faɗansa saboda raunin sa ya nasara a kansa ya fito masa a mai nasiha fanasiya sai ya bar abin da muka gaya masa ya mamanta walam najid lahu azma ba mu same shi da juriya ba to dan adam a gurin juriya bai da juriya idan annaba adam farkon halitta tushenka bai juriya ba kai kuma ina za ka juriya daga nan fa kake sel din duk irin nasa ko ka gada to bayan wannan aya Imam Ahmad Allah ya ji kansa da rahama ya rawaita hadisi da sarƙo daga sahabin Annabi Anas dan Malik yake cewa haƙiƙa Malik dan Sa'sa'a ya zantar da su hadisi cewar haƙiƙa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ba su labarin daren da aka yi isra'i da mi'raji da shi a cikin hadisin manzo ya sanar da su cewa da aka kai shi zuwa ga sama ya isa inda ya isa sai Allah subhanahu wata'ala ya fardanta masa salloli guda hamsin shi da al'ummar asalin fardanta sallah tilasta sallah hamsin aka samana duk rana yanzu ba biyar muke ba to da hamsin ne da amin yadda za ka tafi ka je kai nama abincin sarkin neman masara da ana wannan hamsin ɗin ko sai dai ka je masara tana da kiran ka duba a kasa hamsin a iya wannan auren da muke da su da awa guda nawa za a yi a samu hamsin ɗin ko to farko hamsin aka tilasta sannan manzo ya sako ita ho da wannan hamsin din da ya zo saman da annabi Musa yake sai annabi Musa yake kai me aka dora maka kai da al'ummarka yace ai salloli hamsin aka bani ga ni da al'umma ta mu je mu kai yace kai yace wallahi na san mutane fiye da yadda ka san na ci kwakwa da banu Isra'il ko ba ka ce a rage mu Allah saka ma annabi Musa sai ya koma zuwa ga ubangiji ya ubangiji na zo roƙon a rage mana sai ubangiji ya ce an ɗebe muku goma sun dawo na arba'in isa ko sai gurin annabi musa zai wuce ce yaya ita an rage mana gwamnati kai sai da ga ma fa yi fama da banu isra'ila mutanen ka ba za su iya wannan arba'in din ba sake koma ka ce da ya rage maka ya koma ya ubangiji a sassauta a da rage mana wa kulliqal insanu yuridu Allahu an yukhaffifa ai saukin da yake zai mana ne yake yi ko a aikace faɗa da cikawa sai ya koma sai aka ce an sake rage goma sun dawo nawa talatin ya sake wato ainihin tahowa annan musa ce yaya ce ai an dawo da su talatin ce kai wallahi har yanzu da sauran ko ba za su kome ba sai na ga maka fara tuya na san wayar da na sha da banu isra'il na san mutane fiye da yadda ka san su kai yanzu za su gwagwagwar neman yi na ji abin da na ji ko ba ka sake cewa a rage ba haka ya rike tsakanin ubangiji da annabin mu haske da aka dawo da su biyar izo zai wuce nan musa ya ce an damar da su biyar ce kar komawa ke kai da nauyi gaskiya gaskiya da nauyi ba zai? a ne hamsin ta dawo biyar kuma ce duk da haka Ke ba zan iya koma ba ina jin kunya in tunkari ubangiji cewar a jiya ɗin nan ma kuma rage min wannan ina ga dai na yadda na sallama sai ubangiji izartar da haka sai ya kira cikin mala'ikunsa yace na zartar da wannan guda biyar da na dora masa shi da al'ummarsa amma suna nan akan ladan 50 din nan da na fara sa yuridu Allah an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa annabi Musa ya fito mana da raunin ko bai fito mana da shi wannan hadisin ya fito mana da sassaukawar da Allah yake nufin da ita ko da ba to idan wanda yayi mu ina son mu da sauki da sassauci to ya kai da kike mu'amala da matar kake da tsacin hali kake da kaushi sai in ba tattaka su aka haba da Allah to kana da tattaka ka ake ka kawo a hasu saboda haka halayyar dan adam ce rauni haka Allah yi dan haka Allah subhanahu wata'ala sai mu'amalanci wannan bawa nasa mutum mai rauni da tausasawa da sauƙaƙawa da sassauci Allah subhanahu wata'ala isa ke cewa cikin suratul anfal aya ta 66 al'ana khaffafa Allahu anku wa alima anna fikum da'afa to abinda aka dora muku na dan adadi kaɗan su tunkaruwa to arna komai yawan su ba gudu ba ja da baya ko za a ƙarar da ku Allah ya ce to mun san kuna da rauni yanzu an sassauta muku adadin an ƙara shi daga yadda za a ka samu yanzu in ya kai kaza shine ba gudu ba ja da ba duk dai ana taho da mu akan cewa dai sauki sauki sauki har wa cikin suratul baqara aya ta 175 da 85 eh, Allah subhanahu wataala yake yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah na nufin sauki da ku baya nufin tsanani da matsi ba to ne hikimar Allah ya ta mana waɗannan ayoyi ya sanar da mu waɗannan ayoyin ne don mu koyi yadda za mu mu'amala da junanmu ni ina da rauni kai kana da rauni ke kina da rauni shi yana da rauni ita tana da rauni shi ma yana da rauni su da rauni mu da rauni taron raunana ne to kenan idan za mu amalanci junanmu mu sa tsanani ko mu sa sauki mu sa sauki sai tafiya ta yi sai al'amura su amma in dai na ce tsanani zan yi to ba zan ga daidai ba don ku zan mu'amalanci mai rauni da kaushi ba sa tafiya ta shi saboda haka Allah ya gaya mana wannan dan mu mu'amalanci junanmu da sauki da sassauci tunda mun san halin mu mu raunana ne to idan ka san halin mutum ka sha maganin to hikimar shan maganin shine kai sauki ga mai rauni in ku kace ba za ka sauki ba to baka sha maganin ba ka san shi kai isha to ku duk wanda ya san maganin ciwon sai ya isha zai warke to Allah ya saka wa mu da alkhairi amin da yake cewa yassiru wala tu'assir ku sassauka kada ku tsananta wa bashiru wa la tunfiru ku zama masu albishir kar ku zama masu bazamawa kaga dai ya gama komai a waɗannan kalmomin nan shi ya san yadda Allah ihu an aiko shi bayanin yadda zamu tafi da al'amuran mu sai to ga ka'ida al'amuran al'amuran ku a tafi da komai naku yassiru ku zama masu sassauka hmm. wala tu'assiru kada ku tsananta bashiru ku zama masu faɗar abin da zai daɗa rai ki faranta wala tunasiru kada ku zama ƴan abazama a kori jama'a a sa cikin damuwa da tashin hankali kar ku zama haka wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaye shi an karɓo shi daga Anas Allah ya yarda da shi dan haka nake cewa 'yan uwa raunana mu nemi taimakon Allah akan bin sa da gode masa da kyautata ibadarsa kamar yadda manzo idi manci har ya koma ga mahaliccinsa yakan faɗa Allahumma inni a inni Allahumma a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati in Allah bai taimake ka ba a wannan raunin naka ba za ka iya ba saboda ka wannan raunin da muke da shi mu riƙa roƙon Allah ya ƙarfafe mu da bin sa sau da ƙafa. mu rika roƙon Allah ya bamu dama kyautata ibadarsa mu rika roƙon Allah mu rika gode damar gode wa ni'imar da ya mana na saukin da yake nufi da mu kuma yake kai mana shi to in ka rike wannan shine zai cike maka gibin raunin da kake da shi sai ka zama cikakke me ya cikar da zaka yi kamar yadda annabi Musa ya bai wa annabi shawara ya ji shawararsa aka rage sallah hamsin ka dawo biyar in ya taimake ka ka iya yin biyar din nan ya ce zai baka ladan ka zama cikakke sakamakon kayi abin da ya sa ka ya datar da kai ka samu wato karfafa ka iya yi to wannan shine maganin irin wannan launin namu a tsakanin mu kuma mu'amalanci junan mu da sassauci sai mu ga daidai Allah ya taimake ni da ku baki da akan haka sifa ta biyu cikin halayyar ɗan adam da sifofinsa da Allah ya yi shi da su ya halicce shi haka ba yadda ka iya nan gani nan bari wanda i abin ne kamar fa bature iredo ne irka ce maka tana da gidan kasar tana da gidan batir tana da kaza yanzu shine abin da muke wanda ya mutum ne yake faɗa yadda yake ni kawai haka towa nake sifa ta biyu an halitti mutum mai son kansa haka ɗabi'a ɗan adam yake da san kansa sai dai wanda Allah ya ji kai ga abin da wanda i mutum ɗin yake faɗa akan wannan halayya idan muka koma a cikin suratul sa'ala sa'il ana ce mata suratul ma'arij wasu kuma su suratul suratu sa'ala sa'il ta faɗi farkon ayar da take cikin farkon surar to wannan sura Allah subhanahu wataala cikin ta yake cewa innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a Allah yake cewa haƙiƙa mutum injini da nayi shi khuliqa halu'a an halicce shi mai kan kansa ya fassara halu'a take sai Allah yake ga cikon bayanin fassarar yadda halu'a take idza masahu sharru jazua idan abu mara dadi na sharri isa ne shi akwai raki kai wannan hajijiya ta isa haka wannan kaza kaza kaza kaza haka akwai raki ana taɓa ajiya ka wallahi hu sai kowa hankalin da wakai me yake faruwa da ai wani ne ma shi ne ta nake ma wallahi sai ka zama sai haushi ya kama kama yanzu da mari ne ko aka wani ikon kowa ya fito da zuwa akwai raki in ya samu kansa a tsaka mai wuya wa idza masahu alkhairu manu'a idan kuma aka ji maya maya sai ka ji gum wa idza masahu <laughs> manu'a idan kuma alkhairi ya same shi komai ya ji sai ruwa. kai hana abin da yake salamu alaikum wa alaikum salam mutum zan tafi sai saurare ka ba ko da kuma kawo za ka ya da shi bai karɓa ne saboda yanayin yadda ya galle ka ka zo a yanayin wato da Allah ba ku musamu to halayya dan adam ce wani da ita aka halicce shi raki idan ba da ya gum da hana abin da yake da shi in ya ji shi komai ya ji maya maya haka Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul nisa yake cewa da mu wa uqdiratil anfus shuhha anna naqawaran dan adam matsolanci da rowa tare aka haka suke tare tare suke saboda haka ba yadda za a yi mutum ya kubuta ya zama lafiyayye daga wannan mummunar ɗabi'a ta san kai da hana naka da raki in ba daɗi kuma ga san a baka to wannan halayya ba yadda za a yi mutum ya kubuta ya tsira daga ita har sai idan ya zama yana la'akari yana mai tabbatar da wasu sana da haƙƙi a kansa kuma ya yadda haƙƙin nan da wasu suke da shi zai ba su kayan abin da yake da shi yadda ba a yi abin don shi shi kaɗai ba an ta'allaka abin da aka danka a hannunsa ga shi kansa da waninsa ya yadda wannan wani nasa ina da dama na wannan abin da yake nasa a cikin abin da yake shugabanta ko aka danka a hannunsa kuma yadda zai isar da wannan abin gani in ya samu wannan ɗabi'a to zai warke daga cutar in ya samu ya hana in ya ji ba daɗi kowa ya sani zai ku fita daga wannan kamar yadda Allah da kansa ya bayyana haka ya fayyace wannan bayanin a ayoyin da suka biyo ayoyin da suka gabata da yake innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a sai yake illa almusalli sai dai masu yin sallah sallah haƙin waye haƙin Allah in ka yadda Allah yana da haƙi a kanka na kai masa bauta kuma kai da zaka bauta masa to alamar ciwonka na matsolanci da rowa zai kau saboda ka yadda ka ba Allah haƙin wannan kaya ki ce ka bayar ka fara da wanda ya kake alladina hum ala salatihim da'imun Allah ya tsune wadanda suke dindindin a gurin tsaye da sallah ina zuwa masallaci daga ina masallaci sallau na ake gani wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum wanda kuma a dukiyarsu akwai wani sanannen haƙƙi da suke ware shi lissa'ili wal mahrum dan ne zuwa ya roƙa da wanda yake in kun ankara ba mu da shi kun ba mu Allah ya karba in ba ku ankara ba a sauka lafiya shi ba zai tambaya ba to amma su da sun san marashi yana da haƙƙi akan abin da yake gasu ne na walwala an ce a taimaka an ce a sassauta yadda kake da rauni yana da rauni kai an yi ka da dama dama na ka rauni to shi ma tallafa masa to wanda iya da zai iya baiwa marashi zai iya taimakawa mai rauni ya dauka ibayar to ya kubuta daga matsalar innal insana khuliqa halu'a idza masahu sharru jazua wa idza masahu alkhairu malu'a ya warke alladheena yusaddiquna bi yawmid din sune waɗanda suke gaskata ranar sakamakon, sun san za a zo a baje kolin abin da kowa yi shi ba sa so a baje koli a tarabba su kiri ba ba faduwa suka zo da shi والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون Allah yake cewa su ne waɗanda dangane da amanonin da ke kansu amanoni za ka tarar da su wato suna da rike amana duk abin da ba nasu bai zo hannunsu aka bukata za a same shi kamar yadda aka bayar amanan nan ta Allah ce ko ta bawa ce za su ba da abin da aka bayar wa ahadihim ra'un haka na ma wajen alƙawarin su masu kiyayewa da Allah suka alƙawari za su yi masa sallah za su yi masa azumi za su bada zakka za su yi masa haji za su yi masa kaza da zarar damar wani ta taso lokacin aka bukata za su gansu sun kiyaye da wannan alƙawarin na su da mahalicin su tsakaninsu da mutum ne bakwai kuka yi in Allah ya da bakwai a gurin za su yi masa yau kuka yi yau za su gan shi to waɗannan irin su irin su wanda suka tsayo akan wannan suna ba da waɗannan haƙoƙin suna samun waraka daga cutar hana su, da kuma raki idan jarraba ta zo Allah yana ga mana wallazina hum bi shahadatihim qa'im ayati ke wajen ba da tsakani da Allah kowaye shi yadda kake da su tsakani da Allah za su faɗa abin da ya waka. irin waɗannan sune masu waraka daga wancan matsala na tsallake wajen lifu wujihim hafizun kaza kaza kaza masu kiyaye tsiraitin su ne kaza kaza an gane ko Allah yake ce mana wallazi lahum ala salatihim yuhafizun masu kiyayewa ne sau da kafa tun kan game da abin da ya shafi wato ainihin sallah ba sa wasa da sallah suna da kiyaye ta da shari'anta da rukunanta sanda ake so yadda ake so sannan Allah sai ce to ga yanayin yadda waɗannan bayan su a ƙarshen al'amarin su ulaika fi jannatin mukram ire-iren waɗannan bayan duk in sun gama rayuwar su sun kiyaye da waɗannan abubuwan dan aljanna ne suna ababen martabawa a cikin Allah ya sa mu cikin a wani gurin kuma cikin suratul hasr aya ta 9 sai Allah yace wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda aka raba shi da rowar zuciya idan ma duk abin da yake da shi a iya hannu yake barinsa baya masa guri a rai baya masa guri a zuciya duk abin da ya shigo dama ba shi ya shigo kuma zai tafi da kasiya ya ce ungo ni ma dama ba ni aka yaya ce ku karba aje ba dai masallaci ba dai makaranta ba aje a haɓaka me yanda yake so a wani abubuwan ne ya bani zai kuma bani duk abin da yake da shi a hannu yake bane su bai sa shi a rai ba to wanda aka masa wannan waɗannan su ne masu rabauta duniya da lahira saboda a duniya su kowa ne jina son wani in ka ga halin da shi ka san kyautar nawa wallahi dubu hamsin ya ɗauka ya bani na je na kuka gidan haya an bani notice kaza kaza ka ce wai hannu ne kuɗin sai ai dubu talatin ciwo ga ajiya kai 30 wannan kuma an sai abu sai ka jana ta faɗar sa magana ah, ba na ta ne da ran alheri ko ba ku ji wani da ran alheri ba ko ku sai ba ba ma ko ɗaya ɗaya nake kenan in ran alkhairi haka suke mataki kaji yanzu nan ya bada kuɗi a makaranta ya bada kuɗi a masallaci ya taimaka wa marayu ya yi kaza a kuɗi kaza ko ba ana da wanda suka fi shi to kai ma ka zama inda ran alkhairi a irin abin da kake da shi kaka ce wannan mashi ai sha Allah shi dama kai ma a irin nasu ka zama inda ran alkhairi sai ka samu yabo cikin al'umma ka samu kauna kowa yana haba haba da kai kuma wanda ya ka ya kowa san irin waɗannan da sannan bayan haka manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a hadisin da Imam Muslim ya rawaita wanda aka karbo daga sahabinsa Jabir Allah ya yarda da shi yace manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi yace wattaqu shuha ku tsoraci matsolanci ku tsoraci rowa hana abin da kuke da shi idza masahu alkhairu manu'a ba ku ba hana alkhairin da Allah ya baku fa inna shuha ahlaka man kana qablakum ita abin da yasa nake muku a hirda shi rowa da matsalanci saboda ita ta halakar da waɗanda suke kafin to a cikin da mun ji tana halakarwa wanda kali da ita kuma yana sa a rabauta a duniya a lahira ashe kenan mai dabara shine wanda ya hana kansa ruwa. lafiyayye daga wannan cuta shine wanda ya tsayu da ba da haƙoƙin wasu sai zama dan aljanna a lahira a duniya kuma kowa yana haba haba Allah ya samu da shi mun gaba da wannan sifa sifa ta uku sifar butulci da manta abin da aka yi mutum na alheri halayya dan adam haka yake sai ba baki bane dan ya maka butulci wanda yake ma yayi masa kuma kai awa ko ga abinda Allah yake innal insana lakafurun mubin a cikin suratu zukhruf aya ta 15 yace inji Allah yake tabbas mutun da nayi mutun da wanda nayi ni da nayi shi na san shi fiye da yadda ya san kansa ga manual ina ga maka nasu ga bayanin yadda yake kaji innal insana haqiqa mutun lakafurun butulule mubin ne bayyana butulcin sa shi baya koyo ba wani rafa rafa a butulcin da wani a fili zai zama shi butulmi kai masa rana yi maka dare kai masa dare yi maka rana halinsa ne bayan wannan Allah subhanahu wata'ala cikin suratul adiyat yace innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika da shahid Allah yace haƙiƙa mutum butuli ne ga ubangijin shi da ishi ma bai bashi ba shi ma butulcin yake masa ah in ba butulci ba ya zai ma ni'ima ka raina ya zai ce ga abin da za ka yi ka ƙi bayan shi ya ka ko kowa za ka yi wa abin da za ka yi masa ai ba kamar wanda ya ka ba ba kamar wanda yake azurta ka ba ba kamar wanda ya hore ma lafiya ba da da da ga sunan wa innahu ala zalika la shahid kuma shi mutum kansa sheda ne ga kansa cewa shi butu ne ga ubangiji dan maganganunsa suna bada haka ayyukansa suna nuna haka a aikace na nuna shi mutu ne a maganance na nuna shi mutu ne to wanda zai shiga tsaka mai wuya ya roƙa an bashi ya kuma roƙa an bashi wannan karan da ya roƙa bai san farar da aka masa ba ko an tura man lahira ko za a ingije masa wata matsala sai ce kan lani addu'a ma dai nake kai har yanzu suru kake ji wato wa kake gawa mutuncin ne tso guda nawa ka tambaya baka da sai yanzu kake gaba maza an baka ba an gane ko wani ma baka tambaya ba za a baka kawai sai dai ka ganshi to haka yake butuli ne dan adam to da yana da wannan halin in ya maka butulci to tun da ka san haka yake ya kamata ka sanin ka da cewa shi butuli ne ya sassauta maka ya dadin yema butulci da ka san haka yake ko da baka sani ba sai ka ce ya mace ka to ka san haka yake kuma kai ma din kana daga kuma haka kake ko sai ka tuna to fa ni ma fa ina danawa yau da dana mu aka mu ne muka farciki ko to shi ne ɗaya daga cikin magabata yake cewa butul cewa ni'ima talle laifi ne daga cikin shirga shirgan laifi a musulunci kamar da imamu az-zahabi ya ambata cikin wato ainihin sa al-kaba'ir babu ko shakka wannan magabaci da ya faɗi wannan magana gaskiya ce tsagwaro ya tsaji domin Allah da iyin ya isa da mu isan mu fiye da kanmu ya ambata cewa wa azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid ji Allah yace ubangijinku ya shelanta muku ya faɗa da babban murya la in la in shakartum la azidannakum tabbas wallahi in kuka gode mun akan ni'imomin da ne muku ni kuma na daukar muku alƙawarin zan ƙara muku in ku kuka butulce mun akan ni'imomin da ne muku to ku fara da sanin cewa inna azabi la shadid azaba ta matsalanciya ce tana nan tana jiran wanda ya mun butulci ka ji sakamakon wanda ya butulci ko azaba mai radadi ashe bai zama babban laifi ba a daidai da wannan magabacin yace da mu babban laifi ne saboda in ba babban laifi ba Allah baya faɗa irin azaba mai tsadadi kansa. to babu yadda za a ka guje wa wannan matsala ta butulci ka fita salin alim ka kubuta daga wannan azaba mai radadi da take jawowa sai idan kana kaddara ni'imar da Allah yi maka sai idan kana kaddara abin kirkin da bayin Allah suka yi maka sai ka kubuta tsakaninka da Allah baka zama ba ka kubuta tsakaninka da bayin Allah baka zama butulu ba in dai zai maka abin kirki to kaddara abin komai kankanta kakka manta ka zama mai alƙawari akan abin da aka yi ma mai shi ran da duk yana mara daɗi sai ka ce a ah, ai wani ba haka ba baya kafin wannan ba daɗin da ya da daɗi nawa in ka kwatanta wannan ba za ku bata ba amma wani za ka yi masa abin kirki sau ɗari ran da kai mara daɗi sau ɗaya ya riki ya zama kamar mace da annabi yake faɗa ku shekara da shekarun ku da ita ran da ta ji ba da ta ci wata ya kaɗi da namu me na samu da kai in ba kaddara ba da ba ta zama ba ta kamo to ai kaddara ce take aiki ke baiwa Allah zaban take kike yi to haka ma dan adam in ka dawo mutanen ma da ba wato matan ba haka suke to amma in ka daukar wa kanka zaka kaddara abin da wani ya maka na dadi na ni'ima na baiwa na kirki to ba za ka dauki abin a wulakanta ba kuma wannan daukar da girman shine zai sa zaka kaddara abin sannan kuma ka bi bayan wannan kaddarawar da kai na abin da ya maka da yabawa da godewa in kuma baka iya wato yin haka ba ka yi tukwici ko tukwici na yabawa an gani an gode ko kuma ka yi addu'a in babu abin da za ka bayar da tukwicin na gani na yaba shi sa manzo da aka masa kyauta yana ba da tukwici alamar ya yaba ah, haka ba shi ma yake ai yaba kyauta tukwici ai hadisi ne ya fasara ma yake maka karin magana da shi haka manzo yake ko cikucin an masa abu to wannan yana daga cikin alama ka kaddara abin da aka baka kuma ka yaba to sannan kuma in baka da abin da zaka ba kuce sai kai addu'a manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u duk wanda ya muku abin kirki ku yi masa kyautar cikucin kun yaba ku ba shi tukwicin kun gani kun gode manzo yace fa in ba ku samu abin da za ku yi masa tukwici da shi ba kai masa addu'a har sai kun ji cewar kun wato ainihin ba shi tukwici kun yaba da wannan addu'ar da kuka nan Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi an karɓo shi daga sahabin Annabi Abdullahi dan Umar Allah ya yarda da shi kuma an karɓo daga Usama dan Zaid Allah ya yarda da shi yake cewa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce wanda aka yi masa abin kirki sai yace da wanda ya masa abin kirkin Allah ya saka maka da alkhairi wanda shi to ya kai matuƙa gurin yabawa to ko baka samu abin da zaka ba ta kici ba kakka kasa buɗar baki ka ce Allah ya saka da alkhairi to in kai haka ka kuɓuta daga cutar butulci kana yabawa kana kuma sakawa in sakawa ta samu ayi in bata samu ba ayi addu'a in damar ayaba da tukuci ai addu'a ta samu a hada duka alkhairi ne akan alkhairi imam tirmidhi rawaita hadisin da ya gabata sifa ta hudu daga cikin sifofin dan adam da yake da su alayyar sai haka aka yi shi gaggawa da rashin sannu sannu shi ta za ga yana da hankoro ne tunkari abu ba wani saurarawa ba wani tabbatarwa ana cewa da shi gara ɓasa gara ɓasa sai ka je ba nuna ba ka ka za ka makarar da mu kawai a gaggauce an ce gara ɓasa shi kalmar gara ɓasa ko ta zama da shi ina ta hanzari to saboda haka yana da gaggawar tunkara abu Allah subhanahu wata'ala dan ya nuna mana yadda gaggawa take tare da dan adam sai ina kai kamar ita ce ma sinadarin samar da shi sai ya ce khuliqal insanu min ajal kai shi mutum din da kake ganin sa an yi shi da gaggawa kai ka ce ita ce sinadarin abin da aka lelaya aka yi shi tare suke sarkafa suke da juna shi sa zaka ji an yi karuwa an fasa motar wani an bi ta kan wani da babur an yi wane ne duk gaggawa take haɗu da dan cikin ka ɗan da zai haƙuri shi na so wuce shi ma yana so wuce ta zuwa kalam kuma sai ce shi fa wallahi an gyara masa shi kuma ce ai ba ni kaɗai na zuwa guda ba ba za a yi kenan bayan wannan ina daga cikin abin da yake da fito mana da gaggawar dan adam har da kansa har wani nasa da yake so yake kauna dan gaggawa idan sabane shi ko wani ba daɗi ya ratsa yanzu sai ka jira na mummunan addu'a Allah yake cewa wa yad'u al-insanu bi sharri du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula Allah yake mutum yana da garaje da gaggawar yi wa kansa addu'a mummuna ta sharri irin yadda yake da gaggawa da garajin yi wa kansa addu'a alkhairi me ya jawo wa kana al-insanu ajula mutum ya daga dama tiri ya kasance mai kakkawa ne shi yasa yanzu kaji yaro ya masa ba daidai ba ɗansa ne fa a duniya ba wanda yake so irinsa a cikin waɗanda Allah ya bashi amma tana da ɗan kas tsinan ne kai an gane ko ya tura ajar kuma ya tsine gaggawa ce take sa shi haka da ya san wannan magana za ta yi tasiri ta dawo masa da ba daɗi ya tsaya ya hangen nesa da zai faɗi wannan kalmar ba da yana zama tsinan nan kuma shi zai fara tsine tsiye tsine wanda shi zai fara jin ba daɗinsa to daga cikin alama gaggawa ta ɗan adam bayan waɗannan ayoyi da muka ji ko annan aya da muka cikin suratul isra an karɓo hadisi daga Anas Allah ya dade shi yace haƙiƙa annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace at-ta'anni min Allah nutsuwa da sannu sannu daga Allah in ka ga mutum mai nutsuwa mai bin abubuwa sannu sannu baiwa ce ta musamman daga Allah an tsane shi daga wancan matsala Allah ka sa mu cikin wal ajalatu min ash-shaytan manzo yace kuma gaggawa daga shaytan take wata makunna ce da shaytan yake amfani da ita ya kullo dan adam fadan nan tan shine dai har yanzu fadan nan tan da kakannin nan namu da suka yi tun farko aka tsine masa shine dai sai amfani da gaggawa sai ingiza ka ko mun tino yanzu zaka isa kana zuwa duwu duwu ka ji ka ce a rubuta ka rubda ka kama abin da ka kana zuwa kuma kallar sai ka je ka tarar wanda ka je gurin nasa baya ko ba kai ke faruwa ba ko kuma sai ka je sai ka abin duk da kake hankoran kaka makaran sai ka je ka tarwai sannan aka fara shirye-shiryen fara to gaggawa daga shedan take sannu a hankali sannu sannu cikin nutsuwa daga Allah dan haka ƴan uwa a imani da musulunci da bin sunna nake cewa a mu da gaggawa a kowane abu in banda abin neman lahira wannan ana son garaje a cikin sa Allah yake fasabiqul khairat sabiqu ila maghfiratin min rabbikum an gane ko wa fi zalika fal yatanafasul mutar a aikin lahira ana son ayi maza kada ranka kwanakin su kare baka yi ba kai maza kada lokacin ya wuce baka samu kai ba kai da na sani to amma duk abin da ba maganar wato neman lahira bace in dai a harka ta duniya ba a hankali an gane ko za cin masa da izinin Allah sannan sannan ba ta hana zuwa sai suka wata da a dade baje ba to amma an dade baje ba za a je lafiya ina amfanin baɗi ba rai ka yi gaggawa ka je kuma an wuce asibiti da kai an zo ana sannu kara iyu baka san ma da yake kanka ba ko to wannan shine abin da zai sa wato ainihin musamman al'amura cikin nutsuwa da sannu a hankali ina daga cikin abin da aka samo daga bakunan malamai suna cewa fitta'anni salama Ku kuɓuta na cikin sannusan zaman lafiya na cikin sannusan wa fil ajalati nadama da na sani kuma na cikin gaggawa wancan shine mahadin wancan wannan kuma shine mahadin wannan inda sannu sannu to akwai kubuta inda gaggawa to akwai da na sani dan Juma'a ne da dan juma'a can kuma hakan da Husaini an gane ko shi gaggawa da dada sani ai dan zuwa da dan jimai ne amma sannu sannu da kubuta ai hasan da Husaini ne an gane ko to ne hankali ne basira ne hangen nesa shine wanda yake kallon tushen gaggawa kuma ya kalli ƙarshen lamarinsa sai ya ɗauko sai ya kusanta su kusa da kusa asalinta an gaya mana daga ba daga shedan ƙarshenta an gaya mana ne da na sani to ga shedan ga da na sani wanne ne abin zaɓa a ciki to wani sai sa ka ci to gaggawa da ne da ke salama a dai sai ka samu kuɓuta daga wannan ciwon wannan sifar da take bin dan adam take wahal da shi sai yake amfani da ita mai da ita makunna matsayin giza da yake in gizo ka to ka kuɓuta daga ita ka ɗauki bayan wannan barin kamun wani kyakkyawan misali da yake fito mana da al'amarin bin abu sannu a hankali yake nuna mana illar gaggawa an karɓo hadisi daga Hassan Basri Allah ya yarda da shi ya ji ɗansa da rahama yake cewa haƙiƙa wani mutum yaron ya bar wani ɗa nasa da wani bawa nasa da ya yanta ya tashi daga bauta ya riki ya zama ɗa to ina da wani ɗa kuma ga bawan nan da ya yanta wannan ɗa nasa da yake da shi da wannan bawa da ya yanta da yanayin halin rayuwa ya zamanto ya samu kansa a yanayi na ga kai wannan matsalar ko kuma yanayin da yake ciki da wuya a ce zai tashi da wuya a ce zai gabaɗi ina ga alamun tafiya ya taho sai iwa wannan bawa nasa da ya yanta shi da wannan ɗan nasa na cikin ita to kai bawan Allah shi zama ya haɗa, Allah ya iko sa kai zaman bauta a karkashin na kuma na yanta to ni kuma ga yadda yanayi yake alamu rai ya taho karewa in na mutu ga ɗana nan amana sai ku ya karɓa da hannu zai biyu a ah, wanda ya yanta ka ka fito daga yankin bauta me ba za ku waɗansa ba sai ya karɓe shi da hannu biyu har ya kai munzalin isa aure sai ya masa aure kaga ba da ya karɓa ba da ya karɓa da hannu biyu ba zai tattago magana aure yanzu masu iyayen ma ya magana aure ya ce kai kaka kawo raini saboda wahala za ka shi kibo bayan an yi haka yayi aure sai ce to kuma ga wata bukatar ta inda wannan dan gaskiya ina so ka yi min shiri irin wanda iyaye suke wa ƴaƴa zan tafi neman ilimi kafin kuma ta shine kolin abin da zaka ka yaki ciwo kanka jahilci shi yana daga cikin sifar mutum sai a wani karar zamu sa cikin dakka ta gaba jahilci ba haka aka yi ka da shi amma za ta maganin sa zamu ji alatta ta ta gaban Allah ya rayu yace yi mai shiri zan tafi neman ilimi ya shirya shi ya bashi abin da zai bashi na harka abin hawa su guzuri ma hanya da ya tafi je gurin malamin da zai nemi ilimi garin da zai je da ya je sai Allah gafarta malam neman ilimi na gobe sai masha Allah to ka da za a yi ki a ki duran da ka tashi tafiya garin ka ga mun zaka tafi a ranar zan gaya ma karatun ka in eh, kai da zai to kai kai ne malami ko ai zai sai gaggawa ce za ta aiki sai ka ce shi kaɗan da malami ka ji irin basuwa ilimi za ka kaza Ita ce in ka tayi tafiya garin ka ce min za ka tafi a ranar zan ba karatun ka ce to bayan ƴan kwanakin da eh sai Allah za ka ta malam tafiya ta kama ina so zan koma gida sai ta tura ga karatunka ka ji tsoron Allah ka yi haƙuri banda gaggawa ka ji tsoron Allah ka yi haƙuri banda gaggawa shi ne karatunka ya kan karatun da yawa kaɗan ne amfani kenan ko haka ake son karatu ba wai tilin yawan abin ba mai albarka Shi ne shine fasa da yake cewa wallahi dukkan alkhairi da ka sani ina cikin wannan karatu in dai ka tsoraci Allah za ka gama da duniya lafiya za ka gama da lahira lafiya in dai kai hakuri fa inna zalika min azm al haka Allah bai ce hakuri ina daga cikin manyan muhimman al'amura to kuma aka ce kakai gawa gaggawa ma'ana ana cewa ku hannun riga da wa to me kuma ya rage ka tsorace Allah ka yi hakuri kun yi hannun riga da dan ka zama nawa to shi ne karatun da ya masa to shi kenan sai ta taho karatun ya zama masa wato ya zama jiki kusan ma ba zai bayyana manta ana tafi ka ji tsoron Allah ka yi banda gaggawa ka ji tsoron Allah ka yi haƙuri banda gaggawa ai ko karamin yaro zai iya wannan sai dai aiki to ina cikin haka ya iso wato ainihin garinsu. ko da izo sai zo cikin dare shi kuma wancan bawan baban nasa da ya shirya shi tafi karatun nan wanda ya masa auren nan rike shi hannu bibiyin nan saboda riƙon amana ya fasa hakuri ya iya rika tafiya ya kwanta bacci matar wannan dan mai gidan nasu na inda take tana bacci sai yake tahowa inda take ita tana can shi yana nan a nan yake bacci dan kada ita fi ibar wani ya ci amana to da wannan bawan Allah ya dawo wannan ɗa daga tafiyar karatu sai zo cikin dare da shiga gida sai ga ah, ga wani mutum nan kwance yana bacci ga matarsa can tana bacci ita tuni da nake jira da wannan mutumin ba sai ya koma jikin lokacin sa zai dauko takobin sa tunda ai wanda ya daga tafiya ka tugo gidan takobi ka dora ta matarka ka kuwa sai koma jikin lokacin sa zai dauko takobi sai da yaje zai dauka sai karatun sa ya fado masa a rai ka ji tsoron Allah ka yi hakuri banda gaggawa to in ya gaggawa zai sare shi in yake hakuri aikin ka ba zai gama ko to ana tsoron Allah yake sai ya bata ko sai sake dawowa cikin gida sai da yazo kan ya da sai ta zuciya ta ce wai kai ne kake jira da shi ne sai dan din tamfa sai sake juyowa sai gurin dokin ina zuwa ka ji tsoron Allah ka yi hakuri banda gaggawa karatu kuma ya ki cewa sun da ba to ana maimaitawa haka dama karatun da ake neman sa yake baya bacewa da wani sai da suka yi haka sau biyu a na uku da ya koma to da ya dawo ya zo tsaya su sai ya farka shi farka da da sai ya ganshi a kansa ka san uwa tsatsai ne izo ko ba komai in dai ya ga namiji nan ga mace anan suna bacci to shi magana siriya to kawai ya juya ne zaman lafiyar ko to shi shine manafasa tun daga shi an zo kansa har sau uku bai zan an zo ba amma in da watsatsan ne karan farko wanda ya fita kuma fufa zai dawo ba shi ma nan dan matarsa ne karfin halin yake sa ya dawo su da haka to da ya farka sai kai yaushe kai kuma sai rungume shi sai tsotse shi yi masa sun ba sai yaushe ka dawo yace ai cikin daren nan isowa ita to ya labarin karatu an dai yau ko ita ai ne karatu <laughs> yake cewa ai karatun da layyo bayan tafiya ta na bakka ne dalilin da Allah ya sa wato itseratar da kai daga kashi ba ta zama labari dan da nazo na tar kana bacci yalla tana bacci ko ma ne dan ko in sare ka sai karatun da aka mun min ka ji tsoron Allah ka yi hakuri banda gaggawa sai sa na kasa ta takobe to kuma ka ga a karo na uku kuma sai ga shi ka ya wannan bayani ya kaji Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi a cikin littafinsa Al-Adab al-Mufrad babu tu'adati fil umur a babin da yake gane akan sanna a hankali nutsuwa cikin al'amur sifa ta ƙarshe ta biyar dama biyar na wara ba su kenan ba amma abin da zai ba ce ka gani saboda lokacin kaɗan ne yanzu ma dai na jin nauyin ko na matsa sifa ta biyar sifa zalunci halayyar dan adam sun ba ma irin wannan lokacin da muke ciki yan dabda ciki yan cinyedu yan babakere yan rabda ciki duk ma abin da za ka ce ka akwai su yanzu Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar Allah ya ce idan da za ku ƙididdige ni'imomin Allah ba za ku iya ƙirge su ba idan da za ku ƙirge ni'imomin Allah ba za ku iya ƙididdige su ba to ku ji ku kiyaye ku sani tabbas mutum wanda na yi ɗin nan na san shi fiye da yadda ya san kansa ni da na yi shi ina gaya muku ku kiyaye la zalumun azzalimi ne yawan zalunci ne Kaffa, kuma butule ne na nuna wa sarki fitili ne to har wani sai Allah subhanahu wata'ala ya sake fayyace mana abin da yake kai mutum ga zama azzalimi dan mu kiyaye kan mu fada cikin zalunci nan mu zama zakka daga cikin zalunci da dan adam ishi Allah subhanahu wata'ala cikin suratul talaq aya ta 1 a cikin jerin ayar akwai gabar da Allah yake cewa wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsa wanda duk yake ketare iyakokin da Allah ya iyakance to ya gaba cutar ya ci kansa ashe waye azalimi mai ketare iyakokin Allah Allah ya ce ka ba wa wani kaza ka hana kakkaiwa wani kaza kai kai akan kan kai kaza kaki kakkai kaza sai nayi to wannan shine tsagwaran azzali in dai ba za ka bi dokokin Allah ba za ka kiyaye da iyakokin da ya maka ba to ka tabbata azzali za ka cuci kanka kuma ka cuci wasu a ka ka koya wani ya gani ya kwaikwaya ka illata shi sai kuma ma ka daga ka zama mana gurbi har wa yau cikin suratul baqara aya ta 229 Allah subhanahu wataala yake cewa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun waɗanda suke ƙetare iyakokin Allah ire-iren waɗannan su ne azzalibai in kana neman azzalimi to su ne waɗannan to sai kuma Allah ya ga mana ƙarshen al'amarin mai zalunci dan mu fahimci munin abin mu fahimci illa abin a fili cikin suratul insan surar da yake magana akan mutum haka ma aka rada mata surar mutum a ta ita ce ayar daga ita ba wata aya ta 31 Allah yake cewa yudkhilu man yasha'u fi rahmati wadh-dhalimina a'adda lahum azaban alima Allah na shigar da wanda ya so cikin rahamat aljannarsa da jin kansa tun daga duniya har zuwa lahira wadh-dhalimina Allah ya ce azzalimai kuwa azzalimai kuwa a adda lahum azaban alima ya tanada musu azaba mai radadin gaske to wanda yake yace ga abin da ya da kai irin wannan halayya kuma gashi ya gaya maka cewar halayyar ka ce to ai sai neman mafita ga mai hankali sai neman matsera ga mai hangen nesa an karɓo hadisi daga sahabin annabi Abu Hurairah Allah ya yarda da shi yace haƙiƙa manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce ko kun san waye matsiyaci in ga dama ka faɗi kalmar larabci ne da Bahaushe mai ita Hausa ko kun san waye fallatashe atadruna man muflis ko kun san waye fallatashe haka Bahaushe mai da shi sai muflis sai ce fallatashe kuma da shi Hausa sai suka ce mu dai abin da muka sani fallasashiya manzon Allah mutiyaci da muka sani shine wanda bai da ko kuma ba shi da kama sayar shine mafuli malladir malladir hamalahu wala mata wanda bai da kobo in ka da abin Hausa wanda bai da ko sisi ko kace ko taro ko kari bai da shi sannan ba shi da kama sayar. inda kadara aka ce to tunda ba ku iya kama wannan in ma dan samu abin da to babu kuma ka muka dauki shine fallasashe sai manzo yake cewa fallasashen al'umma ta shine wanda zai zo filin farfajiyar tashin alkiyama da sallah da azumi da zakka kuma a gefe guda ya zo da laifin ya zagi wani yewa wani kage da yarfe ya cinye dukiyar wani ya zubar da jinin wani ko ya kashe shi ko kuma ya raunata shi ya zuba ya daki wani sai a zo a baje abin da yi sai a ɗauko kyakkyawan aikinsa sai a ba wani. a ɗauko kyakkyawan aikinsa a ba wani a biya shi zaluncin da aka yi maka haƙurin da ya ci da maka ga lada madadi kashe ka da i ga lada madadi Kudinka da ya rubuta ciki akai ga lada madu kada kake kokarin sai ka kwata ana ka zo baka kwata ba kuma a daddace ka kuma wata da za a karba maka ka zo kai abin da ka kula ka zo shiko ya biyo ka an gane ko a yi haƙuri banda gaggawa a ji tsoron Allah idan kyawawan ayyukan nasu suka kare, annabi ya ce sai kuma a koma tunda abin da ya na zalunci wannan kyawawan ayyukan da aka babba wannan da aka ba ya kasa biya ga wani zalincin kan ba a biya ba annabi yake to sai kuma idan abin da yake da shi kyawawa ya kasa biyan abin da ke kansa na zalincin da i sai kuma a koma kan kurakuran da su suka yi su waɗanda ya zalunta wanda suka rage sai rika ɗauko laifin sai rika ɗora musu sai rika ɗauko laifin sai rika ɗora musu sai tunda ba lada kawo laifin ka ƙara musu madadin zaluntar ka dai in aka zama wannan annabi yake sai kuma a turmutsa shi ba kyakkyawan aiki sai tarin zunubi Allah shi ya yi me ya jawo masa zalunci wannan hadisi imam muslim ya rawace shi dan haka batacce ne samun zaman lafiya daga wannan sharri gagarumi na zalunci shine wanda ya aiki da wasiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama inda yake cewa ittaqul zulma ku tsoraci zalunci ku kiyayi zalunci fa inna zulma zulumatun yawm al-qiyamah haqiqa zalunci tuhu kan tuhu ne ranar al-qiyamah ah ba gashi ba mun gani wala duhu ya fa kwashe ma lada ba wani wala duhu ya fa dai dole kuma na ta ka dan kara maka kuma karshe a cikin aka cikin wuta ai kai kaga duhu zahiri ba kuwa a duhun lahira ai ba irin duhun duniya bane saboda haka in mun kiyaye da wannan nasiha da mun ya mana da wannan wasici da ya mana muka kiyaye zalunci kuma dama haka Allah ya faɗa a cikin hadisul qudsi ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala shi ma haka ya mana wasiki da kansa mahalicci yace ni kaina na haramta wa kaina zalunci ma na haramta muku yin sa dan haka kada ku yi zalunci to in kana da hankali da hangen nesa ka dauki wannan nasiha ta ubangiji da umarni ka dauki waccan wasiki na manzo waccan wasiki na manzo to na kai da zalunci batun ka cuci wani ko ka cuci kanka bai taso ba saboda ka wannan halayya ce ta dan adam yin zalunci Allah muna roƙonka dai kyawawan sunayenka da ɗauka madaukakan siffofinka ka tsare mu kaushi da tsanani akan raunin mu muna roƙonka da ka tsare mu butulci akan abin da kake mana ko wasan mu cikin bayi suke mana na kyautatawa ka kiyashe mu zaluntar kawunan mu da wasun mu ka tsare mu ka kare mu daga abin da ya shafi kaskawa cikin al'amuran Allah muna roƙonka da dukkan abin da annabinka manzanka mafificin annabawanka ya roƙe ka waɗannan sufofi munana da muka ambata muka bayanin su kuma muka faɗi mafita Allah ba mu ikon bin mafita insha mu samu tsira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Gracias. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد wannan mai tambayar yake cewa ana gafata malam akwai hadisin da yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a akan duk wanda Allah ya danka al'amarin al'ummarsa a hannunsa ya sauƙaƙa musu ya sassauta musu annabi ya masa addu'ar shi ma Allah ya sauƙaƙa masa wanda kuma Allah ya danganta lamarin al'ummarsa a hannunsa amma kuma ya kuntata musu ya matsa musu annabi ya yi addu'ar shi ma Allah ya matsa masa to ana gafata malam idan shugaba ya matsa wa al'ummarsa ko ya kuntata musu da nufin gyara ba nufinsa ya gallaza musu ba to Allah zai kama shi da haka akwai bambanci da kaimatsi ko kaushi a gurin da kaushi shine maslaha da gyara da kuma halayyarka ko kuma ɗabi'arka ko kuma yanayinka irka tafiya akan tsanani zalla manzo yana maganar wanda nufin nufinsa matsawa al'ummarsa a ta kura su da kure su to Allah yi masa yadda yake wa al'ummarsa amma idan wani abu ya taso na gyara ba zai gyaru ba sai an nuna tsauri kuma har ga Allah gyaran ne to manzo ba irin wannan yake nufi ba dan shi ma a gurin matsawa matsawa a gurin sassauci sassauci ike amma sassauci shine marin jayi a halayyar laqad akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alai'kum. bil mu'minina ra'ufur rahim da shi ake koyi Allah yake tabbas hakika manzon mu ya zo gare ku duk abin da zai kutsura muku ya gallaza muku ya matsanta muku yana masa nauyin baya son harisun alaihi ne dai alkhairi ne gare bil mu'minina ga bayin Allah mu'minai ra'ufun mai tsananin tausayi ne rahimun me jin kai ne ma'ana kaga jin kai shine marin jayi bai san tsallazu bai san galazawa amma in kai abin da zai matsa to baya saurara dan sahabbai suna faɗa cewa suna gane batin ran manzo da canzawa fuskar sa kai ja kamar in ka taba jini zai misali wata rana wani daga cikin sahabbai ya zo yana cewa shi babu abin da yake hana shi zuwa sallah sai wani da in yana masa sallah in ya kama karatu ba ji ba gani ina ihwa a sallah sahabbai suka ce sai manzo ya tashi fuskar sa ta canza sahabai ta shi bai taɓa ganin fushin manzo irin wannan ba yace kai jama'a cikin ku akwai ɗan abazama akwai yan afan tsama ku sauƙaƙa banda tsanantawa yi albishir banda bazamawa wanga ya nuna ba damuwarsa ya nuna matsawarsa ya nuna fushinsa saboda an taɓa yadda za a baza mai bayan Allah daga samun abin da anan jin kan Allah wata rana ya zo gidansa Aisha saboda birgewa da so ta yi mijinta gwaninta sai ta nemi labule sai ta sawa masu a kofar ɗaki dan yana ciki ba mai gano abin da yake na sirri sai aka yi rashin sa'a labulan akwai hotuna a ji kai manzo kana zuwa sai ka ga labule ga hotuna rakutan aji kama shi cike. ita tsada fuskarsa Aisha tace na tuba me kuma nai ita baki san duk inda hoto yake da kwaikwayo mala'ikun rahama ba sa zuwa ba shirin nake gana da mala'ika kuma ki zo ki kawo min abin da ba zai zo ba matarsa ce fa bin bil mu'mini ra'ufur rahim din ne ba kuma amma yanzu shi abin da saboda gurin ai haka ne an fahimta ko in irin wannan salan ne ba mai ja ba mai suka in ma kayan suka a banza saboda ya nuna ba gaskiya kake nema ba amma in halayyar mutum ta zama kuncikawa matsantawa tsanantawa to ranar siffarsa ta tsanani ta fito fili tarin ya sauki tsakaninka da shi nasiha tsakaninka da shi zo mu gudu tare mu tsira tare kada kai baki idan kai baki ikama wanda kai wa irin wannan kai za ka ci wannan bakin da kai kafin kowa ikuka shi mu kullum abin da yake so da mu mu zama masu gyara ba masu barna ba a gudu tare a tsira tare kai ma in kayan sauƙin da ba za ka ce wai Ku me yasa ba za ka fatan mai tsanani ya sauki ba gudun gudunmawa kake ba shi wani agaji kai masa ne ya sauki an fahimta ku to wannan addinin ya zo da in abin da za kamata a yi kaushi ne a matsa a matsa wannan shine daidansa anan kuma in kai lako lako baka sauka ba idan baka bi tsarin koyarwa addabin ba yawa wannan kuma yake cewa Allah gafata malam annabi adam da ya tuba ai Allah ya ga mana fatalaqa adam min rabbih kalimatin fataba alayhi annabi adam ya karɓi wasu kalmomi an kimsa masa wasu kalmomin tuba kuma ya tuba Allah ya karɓi tuban nasa fataba alai ya faɗa ma ya karɓa to tunda ya karɓa shine sai yake cewa wai zai ku koma aljanna komawa kai ko ba dan wata kalma da wani kirsa ya taɓa faɗa sabo ba shi da sai ce barin kawo ta nan faɗe wai wani ne ya tambayi wani fada a cikin filin addini tambayoyin addinin kirista yace wai kuwa fada Yesu zai shiga aljanna yace sosai na kuwa mutum da gidan ubangi Allah ka sani na faɗi wannan kalmar ba dan in farin ciki da murna da abin da ta kunsa ba amma dan gaya mana cewar aljanna da ubangiji yayi dan sa na kai kuma annabi Adamu yana ciki domin annabi ne uba ga kowa kuma Allah ya ya karɓi tuban to ko me rage mu ma da muka kawo cewar wa lam najid lahu azma ai muna labarta maka abinda ubangijin ya faɗa a kan ne cewar halayyar mu ce haka amma daga cikin abin da yake share mana irin wannan akwai tuba ka kare mu da wannan aya mu goya a cikin lattafi a kuma yawan tuba yawa wannan kuma yake cewa wani ne yake neman aure sai ta bayyana a gare shi shekaru masu yawa da suka gabata mahaifinsa ya taɓa yi wa wannan matar fyaɗe shi ya halatta shi yanzu da yake son ta ya aura to abinda wannan tambayar take nunarwa a da can mahaifinsa ya wani abu na saƙo, da wata mace bisa ke ta zaton mu yanzu ba haka mahaifinsa yake ba mai ba shi ma abin yana yana damu ina kwana da dana sunan wannan abin yana tashi da shi fatan mu ce ita wannan baiwar Allah dama ita wanda aka yi faɗi a bayanan nuna mana lalatacce ba ma'ana fin ƙarfinsa aka idan matan nan ta ƙwarai mutum ne kirki babu abin da zai hana ka aure wata abu da babanka ya na sako wani abu ne can shine malamai suke magana la ya harimu bizna halal wani abu da aka yi shi ba ta hanyar da Allah ya shar'anta ba irin zina a lokacin watsewa bai halatta abin da Allah ya shar'anta a addinin sa ya shar'anta maka ka auri mace kwarai kuma ta kwarai wancan abu da aka yi da ita karfafar ta aka yi ba dan tana so ba an fahimta kuma ita ba matar babanka bace a san da ya tafi da ita bare ka ce ka auri matar babanka da Allah ya kada ku auri matan da babanninku suka aura ko to in wannan aya take tunanin cewa za ta zama ka birki ba akan wannan take magana ba suna magana matar da babanka ya aura haramun ce ka aure ta ba wacce yafi karfin ta a fyaɗe da ita ba ba ita ake magana Allah ya kai shi abin da yi idan da dama Allah ya baka ikon auren in kuma wannan abin zai zama maka kaikayi a rai ki zama mata kaikayi a rai a zo kuma zaman ya ki daɗi to nemi wata falala Allah yawa ne da shi kuma wannan tambayar da yake da ubangiji subhanahu wata'ala ya baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sakon sallah shi da al'ummarsa kamar da muka kawo hadisi da Isra'i da Mi'raj yace ko annabi ya ga Allah a wannan sakon da aka bashi ko ko bai gan shi ba mas'ala ce tsakanin malamai da wasu suke da fahimtar yiwuwar ganin Allah ga manzo wasu kuma suke ganin cewa ba haka bane tunda Allah yake cewa gannai na bayi a nan duniya ba za su ga Allah ba shi ne yake ganin mu to saboda haka babu wanda ya fita daga wannan bayanin na ubangiji yadda annabi Musa ya buƙaci ya ga Allah a matsayinsa na manzo annabi ɗaya daga cikin ulul azmi aka ce fa ba zai yiwu ba ba a ƙara haka a nan duniya wani bawa don matsayinsa irin masu matsayin ku da ba isu a cikin bayi ya ga Allah ba ballatana na ƙasa da ku Allah ya ce to amma bari ka gani idan da yiwuwar za ka gani duba wancan dutsen idan ya tabbata yana nan inda yake idan na nufo shi to za ka gani da Allah ya nufi dutsen sai ya narka idar kashi zama ka matuka ko ka ce kura zama kamar yashi da yayi wanda yake ya nike annabi Musa bai san inda yake ba shi ma tuni ya suma ai shi ma manzo ne murtali ulul azmi ba shi ya ba wa annabin mu shawara ba ko dan ka san shi waye shi to shi ma ne mai galla aka ce ba zai yi bane ba a tsara haka a nan duniya ba amma a lahira za a ga ubangiji ina daga cikin abin da Allah yake wa ɗan aljanna baiwa da shi bayan ya sa su a aljanna sai ce da su kuna buƙatar tsari sai ce kai yanzu har da akan wannan daɗin akwai wani abin da ya fi wannan daɗin daɗi ubangiji ce akwai shi ne sai ya bayyana gare su su gan shi sai su ji daɗin da ya fi daɗin da suke Allah ya sa da mu saboda haka to wannan shi ne abin da ya tafi amma magana su gaskiya kuma maganganun malamai Allah bai hore wa manzo ganin sa ba kuma wannan da muke faɗa ba muna faɗa bane muna ja da wai a ce matsayin manzo kaza kaza a'a kowa da matsayin da Allah ya masa kuma a cikin bayan da Allah ya baya manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma tun da ya hukunci bai masa wannan ba kai awa zaka ce sai ka sa shi sai ka ce ya masa da me ka dogara an fahimta ko wannan shi Allah ya samu da shi da ta game da misali idan magana da mutum zai za a yi misali wani ɓata mutane sai ka ga ya yi ya yi wajen hmm. hmm. yana gama wannan abin ya dawo mutum ya maka abu ka ji irin bayanan da aka yi a yi haƙuri wanda ya haƙuri ga gara ɓasa ga lada ga waye da Allah ya faɗa ga abin da manzo ya faɗa shi wannan abu ce ya kwantar ma da hankalin sai kai ka hakura ka ce. amma kana ganin sa wannan abin da ya mallai zai faru kana ganin sa zuciya zai ka ga da karama da yanzu ka huce to wannan abin ya ki tafiya to wannan yana daga cikin abin da wasu lokuta Allah subhanahu wata'ala yake kankaran laifin bawa na sa da wani abu da zai zo idame shi ko kuma ya kamar ayyansa, saboda yanzu abin ina damunka kuma tunda kace kaya ce ka ji kaya ce hankalin ya nutsa zuciyar ta yadda ta yafe amma ne abokin faɗan na yana naina ta ya shi ne ke tunzuro ka ba to wannan gwagwagwar kuma da kake da shi to kai da tunda kace ka yafan ka yafan to anan ne yake ƙara take ƙara samun daukakan matsayi ko ake ƙara kankare maka laifuka to amma duk da haka idan ka samu irin lokutan da suke mahimman lokuta irin su lokacin tsakiyar dare idan dare ya tafi kashi na ƙarshe ka tashi irin wannan nafil ko irin ka sa a goshinka a ƙasa kayi sujada to kana iya roƙon Allah ya wanda yake tafiyar da fushin masu fushi ka tafiyar min da wannan fushin da nake ko ya wanda ke tafiyar da damuwar waɗanda suke cikin damuwa ka tafiyar min da wannan damuwar da ta tsaya min a kana yi Allah da zaka ji kamar zaka mu bi bihamdika a an la ilaha illa anta